iya kashe a rera su kuma za su iya ba da yarda su shiga jihar da ba rera su ta akwai su yin wannan ina jin sun san zafi waɗanda suke ba su da kuɗi kuma kowa a kuɗi a bashi da kuɗi na kuɗi sai da ana kuɗi da ruwa da kuma wani mutane shekara goma ya kai kuma ba ta wani kawai kiwo ya wani ba wanda ya kai kuma ba ya kai kuma ya kai kuma ya kai ana samu wala ba wani ya san da ya ce ko da shi ya ce ke duka da saboda tsarin da ya ce ya ce shi ruwan mutane ya da kowa ya ce ya ce da mugu hannu da sai bala ya ce ya ce wanda sai ciwo ya ce da zuwa mutane iya da wata ya ce da ya ce da abin da za ka kuma ziyara ke ziyara ba ya to da ke da ka yi ta ba da kalli za ka zo kana da ke da ya ci mu ra ba haka ko da ka da inda ka yi in ji da sun ba su ne sun sun ba da su ke sun wula da su ke sun wula da su sun kashe wanda suka kashe sun zubar da jini wanda suka ga dama sun yi kaskanta sun karɓi wa su da wasu masu kashe sun ba yanzu ba wasu wasu sun ba su kuma ba su ko da ka dole ka dawo su ba ko ba ka biya wani da ya ce dole ka ce dole duniya ta kama ta ta ta ta sai da suna zuwa suna

Yeah, it's very nice. Yeah, very, very nice. Agreement. About two months apart. Are we a buyer or a buyer? No, but not a buyer. Then about it. Yeah, it's very nice. Hey, it's very nice. Also, Duga was a very nice. The first door had a very nice. What a Gracias. ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು كيف يكون ذلك عادة كمدني باية ومتعادة كيف يجب أن يكون كيف وما جاء بذلك من جبل من جبل الإسلام لا يكون كيف تفسير الشيخ في الإسلام kuma wani da ya fi ya fi da kuma kuma ya fi ya ya haɗu ne yana da idan ka wani da ke da ya fi da Allah ne ke ba da kuma da ya fi da ka ja ko da dole ya fi da kuma to ma kai ka ya fi da ke da kuma ko da kuma a kuma da ko ya wallahi kuma ya ta ta kuma kuma in wa'ayi ba kai ne kuma ka pues ya está Thank you. mutunta da abin da ake so abin da ya kamata ka tsada shi ne ko dai da yaro ko kai musu kyauta ko kuma ka masa kalmomi masu daɗi waɗanda za su zo da ɗan amma kada ka yi isa ka mutu mummuna da mummuna don ba shi ne kyauta domin Allah ya ce ka sa mummuna da ake yi da kyauta wanda shi ne وقيل أولا تتكلم إن رجلا بعد من أحد خلقين وقال لو أتيت كنت واحدة لتسمعن أحد وقال لا إنك إن كنت أحدا لم تسمع واحدا والجنة في أحد خلقين موت يتيم مخاطبا الشارع في المكان تحل الزاد تحل الزمن تحل الزمن المنطقة هو أن تحل المنطقة فيه من سادة المنطقة نظرا لله وليريد ثم يكتب يتفقون المنطقة يدري الذي كنت ورائك كان بعد ذلك بدون المنطقة يأخذ الفقه

بالجبل حتى يورد الكرام حتى يتورد بحيث يصاب أقول ذلك أنه في ذلك أقول أريد الاستسلام أقول دلالة بما جائزا تريد كتاب واحد من ذلك ما عندي كتاب واحد Karena ini terkumpul sudah ini, maksudnya kawan satu. Dulu tak ada boleh bukti dan bukti wali pekak ada pergi boleh sudah. Lagi tidak. Maka kemudian ini sudah dari Hati yang betul itu tidak sih. Karena kalau itu ada satu, itu dia tak. Jadi itu dia. Jadi yanzu dan Allah ne ya ce zai fara wato ba ne ya kuma gaba ɗaya إنسان مثلا إذا قرر من ينام وجاء كم يكفي قوية عندنا إذا كنت قولا ينام وجاء يا من فاعتبرت بك تعرض ذنبك ولا تتبع بالإنسان يا الله إنك موت Tengo que in ba wa yana da wadata da Allah ya fata yanzu Allah ya fata ba a gaina wani abuwa kaji da kuma mutane da gari kuma an yi zuwa da kuma da kuma da zai yi kai wani da kuma da ya yi a da irin hajji da ta fara na ka dai shi magana da kai ka dai shi ta cikin ran ta ta ake kuma dole ne ke amma aka yi ta mutane Gracias. Yeah. It's not what I can do. idan da kun dubu ɗaya suka sa kasu a da duk jira idan kun kai goma suka sa kasu ku kai wata kasu ku kai wata duk da su suna da da wani su kai da wani jadi kita kita kita kita kita kita kuma da tsaya a cikin yini in ke magana da ke wani sama sai ka

لما يقوى على كذا ويحصل ويحصل نسمع ما يقول يا ولا تجي لا تصل ومفروض على بعض الحالات ولا بعض إلى أول مرة يقال وكان أدلة رهيبة يجب يا الله إن أنا أتبعك يا وإن تلت إليه يجب الإنسان صغيرا إذا كنت تلت إليه فهو تبارك في الرياضة ما تستحقون الدنيا. تو بعد يعني هو

Thank you. وكيف تكتب فيها المسألة بالسوء الذي يستطيع لابد أن نقول لأهل الشر ذكرها أن المؤمن مبينات وتلك تقول لك دول المتابعين ولا هو قوية الآن الآن الذي يتكرر وإن عرفوا كانت له حركة يأخذ عليها وكان بها معدلا فجاء الغلام على وقطع عينه صاحب ابن الربيع عون ابن عون كان فينا كلام كافوا يبدو عليه حسب في آيات الله ويقول بحكاية في آيات الله وكان في أبو حنيفة يكتب في جدا سنة أعرف كما فات على كل كان في Jadi, saya akan yang tidak kita. Ini akan jadi yang tidak. Anggap, pajak bulan teori baru, punya rantai teori yang kita buat. Pada apa ada orang pasti yang mungkin akan. Anggap, bapa bapa ini tidak dalam kita. Tapi kita harus berjaya. Tidak dalam kita. Untuk itu berbalas. وتوكل على الله ولما تفتح على الشيء أقول في استفارة يعني أن يرد لكم الأول هذا الثاني في وعليكم حول ذكر كل كل إنسان يحب والإنصار والله وكيف المال يجب أن يكون يدين أبي مراد

sarki ya ta. da ya ne ba ne ake masa bayani da shi mu dan ba shi da shi a fara da ya ba ke da ta inda ta ke ta ke ta ba ta ke ta ke ta ke ta ke ta da ya ta da mu da ke ta ke ta ke ta ke ta yanzu ba ta ko ta ba ta yi yake ita da da da ta ta masu kuka da ke ta aka gida da da ce ba su wa kuma kuma da Allah koyar da kowa ya ba ya da a ba da ke yi irin wani abu da ake illa da ake ne wanda ka ta yi da ba ka da kai ba ka da yanzu gudan da yana yi da ya ce da kusan na ya haɗe gudan da guda ke ba da ya ce ba in ba da ba ba da ana da

jama'a kowa ya da kai ya ga irin yadda yake tashin sa wanda ya kowa ya da wani aiki ne da ba kuma aiki ne da قال عمر وانا ازرع ثم رجعت قمت وانا عمر ورجعت وانا إذا أنا أقول الله يلا أنت جبلت هاي بارقنا جبلت هاي بقول فريقك جبلت هاي خليفة رسول صلى الله عليه وسلم يلا أنا والموجود عن العلم كم عنده وكل ذلك وليعمل قد الدرجات يدعون الى اقامه لبلد عندها هي تكريرا وارتفع القرار ليس الى الدولة والتأكل الى الدولة وكان كافرهما ولا توفيق يتحمل kula da hidimar gida yana hidimar tare tare da kuma kula da kuma sai ana biya to zai zama ko kuna biya ko biya an gane ka fara da kuma jawo yake au ke ko ka sake yana da ka sake ne hidimar yusuf ka fara da kuma ka sake

cerita. Mau ada Anda boleh buat. Iba ada apa cara untuk masuk ke dalam? Jadi apa kita buat pada hari ini? Mesti kita ada cara. Karena semua yang ada dari kita cuma berlagak.

da aka duk da kuma yake da ba وانا حكيت وانا غيرت يبقى قد يكون فقام عمر ثم يجاز واخلعت ولم يكن تشكيلا ثم رجعت على الكتاب فقال جئت المرجع قلت وانتم مثل لا ناتي الا نعتبر مثل كنا في الله ندى وتدور كنا نعتبر ليه ليه ليه ليه ليه

kogai ko ko sa koya ko ko ko seolah-olah aku ada kesempatan pun itu tidak bersedia sebab tak aku dikejar di dalam kemarin tentu dari itu aku lah dan saya itu dikejar di dalam kemarin kalau aku dikejar di dalam kemarin aku dikejar di dalam kemarin aku dikejar di dalam kemarin aku dikejar di dalam kemarin aku dikejar di dalam kemarin Bagaimana kita menjaga orang yang a wajen kasa to amma ta shiga idan za su iya da kuma tana da wani mutane da ko su ba ne sai ba a ba baru tiba kaya dengan anda baru kita والذي يقول لك الاسلام غير التوحيد يريد تفضل بعد الوحيد كما وما تبقى من الجاهل لا بد ان تكون هذه الاستقامه على الوحيد طول الامر يتوضا من الجاهل ومثل الجاهل جاهلية كانوا يقولون أيضا أم لا؟ إياكم بحرم صار هكذا يقولون أم ذلك؟ فمنكم ولا نفسك كثرة التكامل إذا تكون في أمة الحياة لا تعلمون

جاتمر کا kawunka wane ne na kusa da kai a sadakatu alal qarin an gane wannan shine abin da aka fi so ka ba ma abota kusa saboda su mun faɗa cewa sadaka ce wanda annabi ya ce kuma sadar da zumunci ne an gane ko abu na bakwai ana son a sadakatu alal jar ka ba makwabcinka sadaka wannan shi yafi soyuwa yasa muka ta jaddada muku dazu duk wanda ya cire ba makwabcinsa ba ya ka cire ka ba ma wani can ba saboda qur'ani ya ce wal jari qurba wal jari al ma'aboci na kusa da ma'aboci na gefe duka a basu abu na takwas as-sadaqatu ala sahib was sadiq kai sadaka amma abokanka waɗanda ba su da shi wasu in sun yi kuɗi sai su canza abokai da can tare kuka tashi tale tale an yi wasan ƙasa an yi komai yanzu ka zo Allah ya fifita ka shikenan kafin ya fifita kan shekara